This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16 kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. ana ci gaba da kirga ƙuri'un da aka kada kwanaki hudu bayan an yi zaɓe a ƙasar sudan zaben da ya fuskanci rashin fitowar jama'a da kuma ƙauracewar da jam'iyyun masu hamayya suka yi a yayin da sai kusan ƙarshen wannan wata ake sa ran samun dukkan sakamakon zaɓe ana sa ran cewa shugaba umar albashir da jam'iyyarsa ta national congress wadda take jan ragaman mulki su ne za su samu nasara a saboda ƙauracewa zaben da jam'iyyun masu hamayya suka yi Zaben kwanaki uku da aka fara yi a ranar Litinin an ƙara wa'adinsa zuwa ranar Alhamis domin cike gurbin rashin fitowar jama'a. Shugaban hukumar zaben ƙasar Muktar Al-Assam ya ce akwai yiwuwar shugaba Al-Bashir ne zai lashe zaben ko da yake idan bai samu fiye da kashi hamsin daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa ba to za a yi zaben fidda gwani. Ya ce za a bayyana sakamakon zaɓe da zara an same su daga rumfunan zaɓe. to amma ya ce a ranar 27 ga wannan wata na afrilu idan allah ya kai mu za a bayyana sakamako na ƙarshe a can ƙasar yamal kuma an ci gaba da kai hare-haren taron dangi da jiragen saman yaƙi ƙarƙashin jagorancin ƙasar saudi arabia jiya juma'a a yayin da ita kuma ƙungiyar alka'ida ta samu nasara a gabashin ƙasar jiragen saman yaƙin ƙawance sun kai hare-hare a birane da dama ciki har da sana'a babban birnin ƙasar da birnin Ta'is birni na biyu wajen girma a kasar da kuma birnin Aden mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin kasar. Sojojin ƙawance suna auna 'yan tawayen ƙungiyar Houthi waɗanda ake tsammanin suna samun goyon bayan ƙasar Iran. Jiya Juma'a ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya gabatar da wani shirin samun zaman lafiya a Yamal ga Majalisar Ɗinkin Duniya. Shirin ya tanadi kawo ƙarshen dukkan hare-haren da wasu ƙasashe ke kaiwa da kuma komawa ga teburin shawarwarin samun zaman lafiya da batun kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa a yamal ƙungiyar alƙagida tana amfani da rudamin ƙasar yamal ɗin wajen ƙarfafa matsayinta a gabashin ƙasar domin kuwa jiya juma'a mayakan ƙungiyar alƙa'ida suka kai su mame wani muhimmin sansanin soja a mukalla babban birnin lardin hadramawat Jama'ai sun ce 'yan tawaye sun kwace tankoki da na'urorin harba rokoki da kuma wasu ƙananan makamai. Haka kuma a jiya Juma'a shugaba Obama na Amurka ya zanta da Sarki Salman na ƙasar Saudi Arabia ta wayan tarho. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugabannin biyu sun yarda da buƙatar da ke akwai na magance rikicin Yamal a siyasance. jiya juma'a wani bom ya fashe a harabar ƙaramin ofishin jakadancin amurka a birnin erbil da ke arewacin iraq a wani harin da kungiyar islamic state ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kaiwa wata kungiyar da ke nazarin bayanan sirri da cibiyarta ke nan amurka da ake cewa intelligence group da turanci wadda take nazarin dandalin yanar gizon 'yan jihadi a jiya juma'a ta ba da bayani ta shafin twitter cewa kungiyar islamic state a lardin kirkuk ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin na harabar karamin ofishin jakadancin amurka Jama'an kudda sun ce harin ya kashe akalla mutane uku da raunana wasu mutane biyar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi tur da harin kuma ta miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan waɗanda harin ya ritsa da su haka kuma an ba da rahoton jin ƙarajin harbe-harbe baya ga tashin bom ɗin an kai wannan harin ne a yayin da munanan tashin bama-bamai suka girgiza bagadaza babban birnin iraki a jiya juma'a da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'an ƙasar iraq sun ce izzat ibrahim aldauri wanda aka daɗe ana neman sa, kuma wani shugaban 'yan Sunni na iraq wanda kuma mukarrabin tsohon shugaba saddam hussein ne an kashe shi a wani harin soja rahotannin da aka samu jiya juma'a sun ambaci gwamnan lardin salahuddin Ra'id al-Jabauri yana faɗin cewa sojojin Iraki da 'yan yakin sa kai 'yan shiya ne suka kashe al aldauri ɗin sun ce an kai harin ne a tsaunukan Hamrin. Ga wadda ake kyautata zaton ta Izad Ibrahim ne tana ɗaya daga cikin ayarin 'yan ta'addan da aka kashe. Gwamnan ya bayyana shi Izad ɗin a zaman wani babban hamshakin ƙungiyar Islamic State, a saboda haka kashe shi da aka yi babban koma baya ne ga ƙungiyar. A baya jami'an Iraq sun taɓa ikirarin cewa sun kashe shi, to amma a wannan karo ana da shaidun hotuna. Jiya Juma'a aka rarraba hotunan da suka nuna gawar shi Izzat ɗin ta shafinan dandalin yanar gizo. Gawar ta yi kama da tsohon mukarrabin na Saddam Hussein da alamun jan gemunsa da kuma saje. Haka kuma alamun hotuna sun nuna gawar mutumin da ba shi da wasu haƙoransa na gaba. yanzu haka dai ana gudanar da gwajin kwayayen halitta na gado da ake cewa dna da turanci domin tantance ko gawar ta ce, mutumin da ake zargi da laifin shiryawa ko kuma zama kan wa'uwar gami ga tawayen da 'yan kungiyar islamic state suke yi a zamanin mulkin marigayi saddam hussein shi izad din shine mataimakin shugaban kasar iraq Shugaba Barack Obama na Amurka ya faɗa a jiya Juma'a cewa ya kamata Amurka da ƙasashen Turai su ci gaba da amfani da takunkumin da suka azawa a ƙasar Rasha har zuwa lokacin da Rasha ɗin ta ƙaddamar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a ƙasar Ukraine. Ita kuma ƙasar Rasha ta yi kashedin cewa isar sojojin leman Amurka domin baiwa sojojin Ukraine horo zai dagula al'amura a yankin. Amurka da ƙasashen Turai sun azawa Rasha wasu takunkumi tun lokacin da ta kamface yankin crimea daga ukraine a bara da kuma goyon bayan da take baiwa 'yan aware a gabashin ƙasar ta ukraine labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmed zai gabatar muku da shirin karaman sani Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kukumi. madalla yau me muke tafa da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda uku. Rahoto na farko a game da matsalar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa. Rahoto na biyu zai magana a game da cutar tarin fuka. Yayin da rahoto na uku zai magana a game da cutar zazzabin cizon sauro. baya ga waɗannan rahotanni kuma muna nan ɗauke da ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya amurka ya shirya a ƙaramar hukumar shandam da ke jihar plateau a ranar 16 ga watan disamba shekarar da ta gabata don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. gwamnatin jamhuriyar niger ta fito da wani kuduri na kafa kwamitoci a ko'ina a cikin fadin kasar da zai lalibo hanyoyin magance matsalar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa tuwai me ya kawo gwamnatin jamhuriyar nijar ɗaukar ƙuduri na kafa kwamiti daban-daban cikin kasa domin yaƙi da mutuwar mata lokacin haihuwa malam ahmed tayo na sashen tattalin iyali a kumar kare lafiya ta jihar da da bayani da irin kuma tsurin da ake fuskanta kenan saboda a yi kowa saboda rasuwar mata saboda shine an ka kafa wanga kwamiti kuma kowane jiha an sa shi kuma insha Allah a kowane district ma sai an sa irin wannan kwamiti yanzu a akalla shekara mata na kuka yi rijista wanda suka mutu lokacin haihuwa dubu biyu da sha hudu da an ka masa ma likitoci kowane macen da ta mutu dole ne a hori kenan an samu mata dari uku da hamsin da ɗai wanda sun ka rasu a nan jihar maradi san matsalar da kawo mutu ta su ko to shine matsala jimilla an san me ke kashe mata akwai kubcin jini bayan aihuwa akwai borin gishiri da infection da wasu masoli wanda suke tare da shi juna biyun kamar rishin jini da wani masassara duka dai ga suna an san matsalolin da ke kashe mata ko da ma zuwa likita cikin lati dogon nakuda ko ɗaukar mace mai ciki jigal-jigal abin da ke sa mata wahala shi yasa gwamnati ɗaukar matakai akan haka haka malam mamman siraju musa mataimaki na farko ga shugaban majalisar jiha shi wani matakai ne za a ɗauka kenan haka gwamnati ɗauki kudiri musamman shugaban kasa mai girma alhaji isu wanda kowa ya sani ya ɗauki alƙawalin kare lafiyar yan nijar gaba ɗaya na cewar to yanzu ba za a bari ba a cewa al'amurra na rasuwa ɗaya mata da ta yi yawa a barta haka nan ta kamata yanzu a ce kowace jiha an sa komiti komiti wanda zai kula da wannan al'amari ɗaya mata musamman cewar da eh, rasuwar nan mun ga ta rage musamman kamar yadda ka sani majalisar jiha kullum muna ɗauki da wani nauyi na ma kare lafiya a cikin jihar mu don saboda muna tallafa ma likitoci eh, gidan shan magani da magani misali kuma in Allah ya bada hali har likitoci muna ginawa da saboda a ƙara eh, su isa kwarai a ce kuma in an ɗauko mace tun da wuri an kawo ta gidan shan magani musamman kuma kuna gani bana eh, shugaban ƙasa ya wajen ambulance ɗari da hamsin aka bada a cikin Nijar kuma kuna gani a nan da cikin jihar mun samu ambulance da to shi ma duk yana kawo sauki da saboda a samu ragewa ko garasuwa samun haka na abin da ke sa mata hita daga ƙangin walawa faru muddin suna dauke da muddin suna dauke da jinna biyu shaibu mani murya amurka daga maradi jamhuri niger a gaida shaibu mani jihar Niger ta bi sahun jihohin Najeriya wajen gudanar da ranar kulawa game da cutar tarin fuka da hukumar lafiya ta duniya ke warewa a kowace shekara. An gudanar da ranar tunawa game da cutar tarin fuka da hukumar lafiya ta duniya ta ware. A ranar 24 ga watan Maris na kowace shekara ne dai hukumar lafiyar ta ware domin wannan cuta ta tarun fuka. Jami'an kiwon lafiya a matakai daban-daban dai na yin amfani da ranar wajen faɗakar da jama'a akan cutar. Dr. Ibrahim Tipin ƙwararren likita kuma babban sakatare a ma'aikatar lafiyar jihar Niger ga abin da yake cewa game da wannan rana. Wato an kebe ranar 24 na watan uku. kowane shekara in ta zago a daga kan mutane game ga illolin eh, taron uhu mai da me ke kawo shi an yi zo ba magance shi ba me zai haifar to muka gan cewa din ana wayar da kan mutanen ba su mantuwa ba amma muka yi shiru an cewa za a manta mun tunatar da mutane cewa muna da cibiyoyi a duka manyan asibitocinmu inda ake sha maganin kyauta To koyaya ake kamuwa da wannan cuta ta tarin fuka? Dr. Ibrahim Tipin ya yi bayani. To dai alamomin su na ɗaya ‘yan mutum na yawan tare ya tare ya fi sati biyu uku hudu zuwa shida ka da ɗaya na biyu mutum na gumi da dare ko yawan zuwa jiki na zafi wasu ma gan har sun hada suna ramewa alamomi su kenan kuma a ce mutuna da ciɗanya da wanda ke da shi ko a gidansu ko a wurin aiki ko ko shago ko kasuwa da kullum suna kusa da mutum to abin da ke kawo shi kenan kuma yawanci mun zo mun gano cewa wanda suke da cidan eh, min ciwon sida tun da garkuwan jikinsu ya dan yi kasa su ma abin ya yakan tada ciwon kamar akwai rigakafi ta yadda mutum za a ce yana da rigakafin ko da ya haɗu da ko suna cuɗanya da mai shi ba zai kamu ba sai mana ai alluran rigakafi da ake kullum na yara din na yana cikin da muka sa yi na tarin lala da tarin huhu duk suna na yi a yanzu dai likitocin sun tabbatar da cewa an ɗan samu raguwar yawan jama'a da ke kamuwa da wannan cuta ta tarin fuka kamar yadda dr ibrahim tiffin ya tabbatar ka ya ragu sosai gaskiya to kawo raguwar shi raguwa gashi na muna gangamin waya da kan mutane ana alluran rigakafi ana ba da magunguna kyauta a dole ya tarin fuka dai na ɗaya daga cikin manyan cututtuka da hukumar lafiya ta duniya ta dukufa wajen ganin an kawar da ita domin kuwa alƙalumman da jami'an lafiyar suka bayar ya nuna cewa cutar tana hallaka mutane miliyan ɗaya da rabi a kowace shekara a duniya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya a gaida mustapha nasir batsari hukumar da ke yaƙi da cutar cizon sauro da tarin fuka da kuturta da kuma cuta mai karya garkuwar jiki wato hiv ta jihar bauchi na ci gaba da bin gidajen jama'a a yankunan karkara domin ganin yadda suke amfani da gidan maganin sauro da hukumar ta raba a ci gaba da zagayen duba yadda ake amfani da gidan sauro da hukumar nan mai yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro tarin fuka kuturta da kuma hiv wato bakatma ta raba a kwanakin baya a wannan mako ta zagaya karamar hukumar misauni fatima muhammad yayaju jami'a a Bakatma, ta kasance a garin mainari da tambayoyinta kamar haka matan aurarka su guda nawa ne guda biyu mm. dukansu sun samu wannan gidan sauro? eh sun samu guda nawa aka ba su wannan ta samu uku wannan ta samu biyu wannan biyar kenan wannan ta samu biyar kenan eh. eh. dukansu kuma a wannan rabo da aka yi da suka samu ko eh masha Allah yaran kana da yara shekara biyar kasa eh ga su su guda nawa kasa da biyar mm. daga kan shekara biyar abin da ya kasa kana da shi guda guda hudu ne guda hudu akwai mai ciki a cikin su tana zuwa awu eh tana zuwa tun da take zuwa awun nan an taba bata wani maganin kariya daga zazzabin cizon sauro ina take ita da aka mai ciki tun da kike zuwa an taba baki wani magani zazzabin cizon sauro an taba baki sau nawa aka taba baki sau daya amma a cikin yaran yanzu zuwa na din nan akwai wani mai zazzabi a cikin su hmm. akwai mai tsaye a cikin yaran ah, zuwa yanzu kan babu a yau babu eh, to Allah ya kare ita kuma mai cikin kina jin wani zazzabi ko wani abu ba ki ji ko to Allah ya sauka da hmm. kin san abin da ake so kin san mai ciki yara da masu ciki wannan din ɗinsu garkuwan su yana da rauni ko ba haka ba ana so da yaro da mai ciki a kula da lafiyar shi zazzabin cizon sauron nan yana ba illa ba ke da kike da ciki da kuma yaro saboda garkuwar jikinku yana da rauni gidan sauron nan an ba ku shi ku shiga cikinsa ne kin gane ku shiga cikinsa ne ko yaya dai ku raba kanku da sauro kuma kin ga babu wani abin da aka san cewa yanzu shi yake hana sauro cizon ka sama da wannan gidan sauron yana da maganin da zai yi maka aiki shekara hudu kana tare da shi kin gane ne dalilin da yasa aka zo aka canja muku daga tsofin aka baku sabi kin gane kuma duk wani dan abin da kika ji a matsayin ki ne mai ciki kar ki garajin cewa zaki sha wani magani zaki wani abu ki tattara ki kai asibiti ki kai asibiti da ke kusa da ke kin gane daga ki har yaran ku da yara ana so a kula da lafiyan ku ne ba gara lafiya a kula da shi ba akan zirga zirgan asibiti ba gara kai abin da aka ce kai a lokacin da zaka iya akan si lokacin da ya kure ka zo ka samu rashin lafiya kuma ka zo kana zirga zirgan asibiti ko ba haka ba kuna da magujin ruwa ne eh, inda ruwa yake wucewa eh, kuna da shi to wancan gurin ma da Allah malam ai kokari a rika kulawa da shi saboda shi ne yanzu muhalli kamar aljanna yake a gun sauri eh, saboda shi sauran ruwa ko kamar tafan hannu ne zai iya rayuwa a cikin sa eh, ka gane yanzu gidan sauro guda nawa ne a daure a cikin dakunan hmm. ku guda biyu hmm. guda biyu yanzu hmm, haka in na shiga zanga guda biyu eh, a kowane daki a dadde ne a daure a daki ka dadde ne a kowane daki a kowane daki a su guda biyu kenan to kun ce min an baku gidan sauro biyar ya aka yi kuke daure da guda biyu to sai dai ba su daura ba me ya faru ba su daura nasu ba ya aka yi kike ɗaure da gidan sauro guda biyu a gadon sa kuka ɗaɗɗaura mm. saboda shi kada yake tsoron <laughs> zazzabin cizon sauro ya same shi ko kuma dai ya aka yi ya aka yi da yaran saboda me yasa ku me yasa ba ku kwana yanzu mata mai cikin ne ba ta kwana gidan sauro mata mai cikin ne ba ta kwana gidan sauro ba garin karamin gado shine gadon yara mm. babban gado shine gadon ta da na mai gida yanzu ke dan da ku da mai gida kuna kwana gidan sauro hmm. yara kuma ba sa kwana gidan sauro ya aka yi haka gaskiya a daura mm. saboda kun ga wannan yara su ne abin tausayi su ba za su iya daura wa kansu ba mm. ko ba haka ba kuma su ba su san ma amfanin gidan sauran akan kansu ba ku da kuke kai su asibiti kuka sani ku da kuke zama da sun sun yi zabe ku kuke sani me amfanin gidan sauran har kuke ɗaura musu dan Allah a yau ba sai gobe ba ina da aka baku dukkan ku sun shanya su sun yi awa sun kai daga safe zuwa yamma sun yi awa ashirin da hudu hmm. kun wannan abin shi shekara hudu fa yake yi aikinsa hmm. ko hukunci ku daura ko kar hukunci ku daura in shekara hudu ta yi sai ya kare magani eh. don haka da da ya zo ya kare baka yi aiki da abin da ka ribata ba hmm. ba gara ka ribace shi tun kafin lokacin sai kare ba ka wannan kasan kowace sauro guda ɗaya tana yin kwai ɗari uku ta kinkishe shi bayan awa 48 washe gari sun zama sauro za su kara yin wani sauro za su kara yin wani sauro yaushe to kake ganin za ku yi maganin wannan duka sauran da suke ta hayyafa kansu din nan ka gani dole ne sai kun dage kun yi kokari yaran nan ku yi kokari da Allah daura musu a gadajen su gaba ɗayan su kuma an baka ne kai ma dan ka huta zirga zirga eh, asibiti da shan kwayan magani da shiga gidan sauro ne fi sauki ne kan shiga gidan sauro ko ba haka ba yauwa to yanzu ina ganin baba na game maka tambayin da zan maka sai dai in kana da wani abin da kake bukata ko kuma me ya burge ka ga gwamnati da wannan gidan sauro da saraba mu akan wannan kan gade wannan gidan sauro hakika ba mu san daga yadda aka kawo shi ba to kan gane gaskiya na kokarin gwamnati akan wannan kuma abin nan kyauta ne mm. yawa in kin ga dai mutum bai samu ba to kawai bai je ya karba ba ne mm. yawa to shine nake miƙa godiya ta gwamnati ubangiji Allah ɗaukaka ubangiji Allah ƙara mana ci gaba a mm. wannan ƙasa ta mu jami'a a hukumar bakatuma kenan fatima muhammad yayajo amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya a gaida amina abdullahi girbo Da wannan rahoto na Amina Abdullahi Girbo za mu kai ga tattaunawar mu ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a karamar hukumar Shandam da ke jihar Filato, inda a yau za a ji mu tare da Mr. doy Musa wanda zai mana jawabi a game da rigakafi. Akwai cututtuka da aka yi ma yara rigakafi sun kai ɗaya har guda nawa, wai zai gaya mu sun kai ɗaya guda takwas. wato a zamanin da iyaye mu lokacin da ba riga samu wayinan eh, rigakafin ba kuna jina yara dewa suna mutuwa za a gani yara suna mutuwa tarin fuka yara suna mutuwa tarin ya zo a rasa menene ne tarin jaki ya zo a rasa menene ne so cututtukan nan sun an gane masana sun gane sun kakashe mana yara har yanzu ma waɗanda ba su zuwa da yara su a clinic yana kakashe su kuna jina dalilin da ya sa da shike akwai rigakafi ya kamata a yi yaya an ce rigakafi ya fi rigakafi ya fi mene saboda haka rigakafin nan kuna zuwa clinic a kyauta ake bayarwa ba a taba ce a biya kuɗi domin rigakafi na ce maku cututtuka sun kai guda nawa an jima can ba za ku zo ku ci price na voice of america na ba na ce guda nawa za mu doke su ɗaya da ɗaya kaɗan kaɗan sai mu dan wayar muku da kai a kai ko na fari za mu doke shi kuna fara zuwa ku yi wanne ne ne bct ko da gamfata wato ana yin na mene tarin fuka ko to idan matan da bata kawo yaron ta an yi mashi kafi akan tarin fuka ba idan tarin fuka ya kama shi akwai damuwa hello zai yi ta yi tari ya rame ya shanye ya zama abin da ya zama kuma za yi treatment sai ka kai kusan watanni takwas wasu ma har shekara daya wace mata ne za ta so yaron ta ya zama haka so ya kamata a dinga zuwa a yi maku domin tarin jakin nan tarin fuka bai yi ba sam kuna jina so abin da yake causing wani bacteria ne na fada sunan ba ku sani ba so bacteria ne yana causing kuma sinus symptoms symptoms na gaya maku mutum zai yi tari na kusan daga zai kusan sati biyu yana ta tari sun ka kaga yaronka yana tari har ya wuce sati biyu a yi kokari muna da wurin da ake bayar da magani a nan ko in an zo an gwada an tabbatar tarin fuka ne yasa ba shi magani amma yaushe ne za ka yi ta yin wahalar magani bayan ga rigakafi a kyauta so a yi kokari a zo idan an an zo kuma za a baku wannan rigakafi then the other thing is that shi tarin jakin nan yana iya kama a tarin fukan yana iya kama wani wanda yana kusa in wani ya yi tari za ka ya kama in ya yi tari ya tufar da shi eh, majinan in ka kai ka je kusa da wurin zai iya kama ka kuna bacci tare zai iya kama ka so in ku imagine in kana da yara biyar in daya ya kamu da tarin eh, fukan shoran ya suke in bai musu rigakafi ba zai kama su kuma ko so ya kamata a zo na daya kenan na biyu shine eh, polio kun san polio ciwon shan inna wanda kullum kullum ana bin gida ana ta roƙon wasu ma da shi suna ki ciwon shan innan nan shi ma akan doke shi ta wurin eh, environment mai datti wurin da akwai datti ta bayan gari ma duk wanda ya kamu da shi kuma shi din illansa yana da yawa kuna ji in ya riga ya kama yaro kafa da hannu zai shanye ba kwa gani ko kukan gansu wanda ba kawo su yi masu kafin shan ina ba jikin da hannun zai shanye to shi kuma is irreversible ba za a sake mayar da yaro ko a samu magani a mayar da shi ba yaronki ba ball yaronki ba taimakon ki a gona yaronki ba wanke-wanke yaronki ba makaranta in ya je makaranta yaronki ya je makaranta mai yanwan suna masa dariya ba zai iya dama ba zai iya samun shiga cikin yanwansa ya ji daɗi ba domin bata kawo yaro an yi mashi rigakafi ba shine kadai bayi da magani kuma an zo ba wai wani abu bane ba wai allura ko wani abu za a diga digo biyu a baki za mu zo mu taba wannan gefe to ke wace mama ne zaki yaki bar yaro ki ba zaki kawo shi ba a yi mashi polio nan zaki ji daɗi ki sha wahalar rike ciki wata tara sai yaro ya zai zama gurgu ko hannu ya shanye ko kafa a za bar shi yana yawo a gari yana roko ko kuma kin ga mutane ki ce ku tamake ni o na wadi na yi ma Allah menene so ku ringa kokari kuna zuwa dan na na uku muna kira shi da trochi diphtheria yana kama yara wato amatata a matata nan ya kama yaro yaro abin da mai yake sotrot yaro ya ko yaro ya za ta kama yaro ba zai iya ci ba ba zai iya sha ba kuma yaro baya magana shi ba ci ba ba sha ba baya magana kai mama ba za ki gane ba kafin ki yankara a matata ma yana kashe yara so ya kamata a zo da yara nan ko da na uku muna kira na hudu ko na hudu tarin jaki wato wufi kof wanda yara ya kama su za ku ji uhu uhu in ya kama guda daya duk angon shi ma ya amsa in ba a samu magani da sauri ba to in an samu magani za ka kashe kuɗi baka zo asibiti ka karba rigakafi wanda ma yi simple ba in ciwo ya kama yaro za ka je ka kashe kuɗi asibiti ka je nan ka je nan kafin dikiyar. ya zai warke in bai warke ba zai mutu hakin yake nan za zaki da yaro ke mutu bayan ga solution nan mun san dai mutuwa dole ne amma dai ya kamata shi ma ya dan dade a duniya Duka-duka a nan muka zo karshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu dauke da wani sabon shirin. To, masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. a gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Ana ci gaba da kirga kuri'un da aka kada kwanaki hudu bayan an yi zaɓe a ƙasar Sudan, zaben da ya fuskanci rashin fitowar jama'a da kuma ƙauracewar jam'iyyun masu hamayya. A can ƙasar Yamal kuma an ci gaba da kai hare-haren taron dangi da jiragen saman yaƙi ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudi Arabia jiya Juma'a. a yayin da ita kuma kungiyar alka'ida ta samu nasara a gabashin kasar jiya juma'a wani bam ya fashe a haraba karamin ofishin jakadancin amurka a birnin irbil da ke arewacin iraq a wani harin da kungiyar islamic state ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kaiwa wata kungiyar da ke nazarin bayanan sirri a jiya juma'a ta ba da bayani a shafin twitter cewa kungiyar isis din ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.